الله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين القائل inna ma bu'istu li atummu makarimul akhlaq amma ba'at uhiyukum bi khairit tahiyya mubaraka min indillahi dayyiba wa hiya awwalaha assalam wa awsadaha arrahma wa akhiraha albaraka wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana ta asabar a goma ga watan biyu shekara ta 2024 domin ci gaba da karatu kamar yadda aka saba wannan shine karatu na 21 a cikin wannan littafi mai suna kaifan rabbi auladina ma'ana yadda za mu ba mu tarbiyya littafi ne kamar yadda muka saba faɗa wanda ya magana akan yadda al'umman musulmai za su ba yaransu tarbiyya sa'annan kuma da yadda mahaifi zai samu uwa ko kuma mata ta gari sa'annan littafi ne wanda yake koya ma malamai hanyoyi masu sauƙi wanda za su tarbiyyantar da 'ya'yansu littafi ne wanda ya taɓo ababe na rayuwa wanda suka yi magana a kan tarbiyya ababe da yawa mun tsaya ta'allimu salati ma'ana yadda mahaifi ko mahaifiya ko kuma jigo a tarbiyya zai koya mai yaron shi sallah kamar yadda muka ji a satin da ya gabata mun karanta hadisin za mu dan maimaita shi daga farko malam ya ce ya ta ta'alimu sabi wal binti salata fi sigiri zimu ha indal kibiri liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam malam ya ce ya zama wajibi ga mahaifi da mahaifiya su koya ma yaron su sallah tun yaron na ɗan ƙarami saboda idan yaro ya taso ya iya sallah shi ne zai a girma idan ya girma sallar za ta kama mashi a jiki ba zai sha wahala ba haka kuma ba za a dinga kokowa da shi ba ya tai masallaci saboda tun yana ƙarami ya saba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, cikin hadisi ya ce man sha ba ala shay'i sha ba alaihi duk wanda ya taso yana yaro yana matashi yana abu to zai tsuha yana abun ba zai ji wahala ba kenan idan aka samu yaro na gari to za a samu a dattijo na gari haka idan aka samu yaro na banza to alamu ne ke gwada za a samu tsohon banza kusan duk inda aka ga tsohon banza to ya fara ne daga yaron banza shi yasa idan yaro ya taso yana karami aka gwada mashi ababe na alkhairi aka gwada mashi masallaci to haka zai dawo zuciyar shi ta kamu da masallaci mala ya ce cikin hadisi sahihi kamar yadda muka ji satin da ya gabata annabi ya ce allimu auladukum as-salata idza balagu saba'an annabi ya ce ku koya ma ku sallah idan sun kai shekaru bakwai sai annabi ya ce wadrubuhum alaiha idza balagu ashiran sa'annan idan yaran suka kai shekara goma ba su yi sallai ba za a buge su a kanta sa'annan kuma in sun kai shekara goma sai annabi ya ce wa faruku bainahum fil madaji'i sai a raba musu wajaje na kwana idan yaro ya kai shekara goma ana son a raba mashi wajen kwana dangane da raba wajen kwana malamai sun yi maganganu kamar haka magana ta farko shine malamai sun ce ana son a raba maza daban mata daban shimfiɗa daban-daban nan shimfiɗan maza nan shimfiɗan mata in gado ne nan gadon mata daban nan gadon maza daban haka idan ma ce ko katifa, ana son a bambanta sa'annan malamai na biyu sun ce hatta mazan ana son su kwanta kowa da tabarma shi ko kowa da katifa shi shine ya fi a tarbiyya kada a ce su cakuɗe sai dai idan babu yadda za a yi an kai kat kenan Shi ne za ka raba maza daban mata daban amma idan da kawai hali akwai yadda za ka yi to har mazan ana son a raba masu shimfiɗa ba a son su cuɗe su kwana waje guda musamman idan sun kai shekara goma zuwa sama na'am sai na gaba malam ya ce wa ta'alimu ya kuna bil wudu'i was salati amamahu yadda za a koya ma yaran sallah ba sallah kaɗai za a ce ma yaro ka zo kai sallah ba ko ya sallar zai zama bilwudu da alwalla sai an koya ma yaro yadda ake alwalla domin sallah ba ta ingantuwa ko kuma ba ta amsuwa sai tare da alwalla haka kuma ko da ka yi alwallai sallar za ta samu matsala muddin ba kai alwalla kallar alwallar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba to wannan ya zama wajibi akan mahaifi da mahaifiya su karan kansu sun iya kallar alwallar da annabi ya koyar kamun su koya idan sun iya to sun samu mataki na farko na cin nasara ko na rabauta mataki na biyu sai su tabbatar sun koya mai ɗanɗansu ko yaransu wannan alwallai kallar alwalla annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yasu yasu suna taruwa suna alwalla akwai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce wallahi na ku iya sallah wadda annabi ya yi waɗansu suka ce ba mu yadda ba sa'an nan ya ɗauko abin alwallaye alwallaye sallah sa'an nan suka tabbatar da haka hatta kansu sahabbai suna ƙara ma kansu juna sani game da sallah to idan kai mahaifi ne kana son yaron ka ya taso yaro na gari yaron da za ka yi alfahari da shi ranar tashin alkiyama to abu na farko wanda za ka fara koya mashi shine sallah kamar yadda muka ji abin da aka yi umarni a bugi yaro muddin bai yi shi ba shine sallah shine abu na farko wanda annabi ya ce idan yaro ya kai shekara goma baya yi to a buge shi to za mu ga abin mai mahimmanci sallah to idan za a koya mashi a tabbata an koya mashi alwalla ya iya alwalla sai malam ya ce wasalati amamahum sa'an a dinga yin sallah gaban yaran su gani ba ka ce mai za ka duka ka tsugunna ba a'a za ka kabbara ya gani ka gani za ka tsaya ka daidaitu za ka yi ruku'u ya ga yadda ake yin ruku'u za ka ɗago duk yadda ake sallar za ka yi kan idan shi ya gani wadzahabi bihim ila masjidi malam ya ce kuma a dinga kama hannayensu ana tahiya masallaci da su kada ka bar yaro a gida baya zuwa masallaci sa'annan sai Malam ya ce wa bihun bil kitabi fihi kayfiyati salati sa'annan idan kana da yara ko kana da yaro sai ka kwaɗaitar da shi a littafi wanda akwai yadda aka yi sallah littafin da yake da kunshe da yadda aka yi sallah daki-daki to ka kwaɗaitar da ka wannan littafi musamman yanzu za mu ga akwai littattafan wanda za mu ga waɗansu ma hada hotuna ga yadda ake ruku'u ga yadda ake sujjada duk gashi an gwada ma yaro daidai gwalgwado yadda zai gane sai malam ya ce lita'allama al-usratu kullaha ahkamu salati wa hadha matlubun min al-muallim wal abuwaini malam ya ce baki daya iyalanka ba yaro kaɗai ba hada mata kenan da kuma duk wani wanda yake kalkashin kulawarka wanda yake kalkashin inuwar ba da tarbiyyarka to dole ne ka koya mashi yadda ake tsalle baki ɗaya hatta mahaifiyar yaron idan ba ta iya sallah ba kai ne mutum na farko wanda Allah zai kama domin cikin haƙƙin da aka baka a iyalanka shine a ka ilmantar da su da fitar da su da sauran ababen da suke haƙƙi na aure to ita ma kanta sallah za a tambaye ka game da matarka sa'an nan game da 'ya'yanka za a tambaye ka su ma dole ne sai ka koya masu yadda ake sallah tun daga alwalla malam ya ce wannan haka ake son malami da iyaye da kuma masu ba da tarbiyya su kasance suna yi idan za a yi sallah za a fito yaro a ga ya ga an aikata a aikace ba kawai a baki a ce za ka duka ka tashi ba wani daga nan sai ya duka sai ya kundin bala ba a gwada mashi yadda ake yi ba malam ya ce wa kullu taqsirin sayas'aluhumullahu anhu duk wani ɗan takaita wanda za ka yi to Allah zai tambaye ka da wannan misali ka ƙi koya musu sallar yadda ya kamata ka ƙi koya musu alwala a ka ƙi kula da ka koya musu san iya ko ba su iya ba ka tura su makaranta suna karatun koko ba su yi koko wasa suke koko sun je akwai ababe da da yawa wanda ba su iya ba to duk abin da ka jinkirta shi ko kuma ka rage shi akan yadda ya kamata in dai game da tarbiyya ne to Allah za ya tambaye ka game da wannan abin sai gaba ta biyu Malam ya ce ta'allimul auladul qur'anil karim fa nabda'u bi suratil fatihati malam ya ce idan kana da yara za ka koya musu karatun alƙur'ani in kuma za ka fara koya karatun alƙur'ani ɗin za ka fara musu da suratul fatiha ana magana da yara ƙananu kenan dole ne idan kana da yara su koyi karatun alƙur'ani kuma abin da ya fi idan kana son ka ba su ƙwarin gwiwa sosai to su fara koyon karatun ƙwar'anin daga gare ka tun suna 'yan ƙananan yara ba sai sun girma sun yi ƙwari ba zauniya ka koya musu za su ga ba za su iya ba ko kuma kai ka gama ba za ka iya ba cikin tarbiyya ta farko wadda ake samun matsala shine ya zama kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su suka fara shiga kan yaro ba ƙwar'ani mai girma ba a shekarun da suka wuce duk yaron da aka gani ko da aikenshin shi aka yi za a ga yana karatun ƙur'ani yana karanta hadisi da waƙoƙi na hadisi yana karanta farillan alwala da sauransu amma dai yaran da zaka gani yanzu zaka ga ya taho yana maimaita wata waƙa ko kuma yana ta zikiri na sunayen 'yan ƙwallo kuma laifin iyaye ne saboda kai da kana ƙarami mai yiwuwa babanka shi ne malaminka na farko ko mahaifiyarka wadda ta fara koya maka ƙwarani, amma kai kuma yanzu yaranka babu ruwanka da su in dai sun ci abinci to babu ruwanka sun iya ƙwar'ani ko ba su iya ba to sai Allah ya tambaye ka sa'annan abu na gaba ga ta shi nan a layi da yawa wanda za ka ga babu abin da ake dare da rana sai karatun Alƙwar'ani, amma sai ake amfani da wannan damar sai a kunna musu tashoshi wanda babu abin da ake yi sai gurɓata tarbiyyarsu duk wani abu da za zaka ga yaro na yi mafi yawanci za ka ga ababen da ya kalla ne a tashoshi masu bada tarbiyya idan ma tahiya yake yi zaka ga yana tahiya irin na wani fim wanda ya gani idan hwada yake yi kai da ganin wannan kafin ba hwadan da aka gada bane irin na kokowa zaka ga yana chinese shi ga dan china to idan kai mahaifi ne dole ne wannan tashoshin da ka sa a gida dole sai ka tabbatar menene yaron kake kallo da matarka kada ka ce ka ba su tarbiya ka tai ka tsawo masa babban shedanin da zai bata masa tarbiya babu ruwanka hatta tashoshi in kana son bauta da tsira wanda ɗayanka za su kalla da matanka to sai ka san da wani da wane tashoshi suke kalla tarbiyya cikin sauki ta karatun ƙur'ani ga kamar bluetooth nan ko mp wanda zaka gani shi ya kamata a kunna ma yaro ko da yaushe yana maimaitawa shi kanshi zai taso yana karami bai san ya iya ba amma da wahala ka ga matashi wanda ya shekara 20 baya da mp ko bluetooth wanda yake yawo da shi ko da yaushe kamar yadda ake yawo da sharbi a da to haka suke yawo da waɗannan ababen in ka diba in akwai kiɗi ishirin sai kai wahala ka samu karatun ƙwar'ani ko da sura biyu ce ko uku wannan yana da nasaba da tun da suna ƙananu iyayensu ba su kwaɗaita musu ƙwar'ani ba mafi yawanci mafi yawanci kawai abinda uba zai yi ƙoƙari ya ce ma yaron shi tafi makaranta babu ruwan shi ya je ko bai je ba kai sai kai tunani da ah, haka aka baka tarbiyya kila da baka kawo haka ba to in dai haka za a ci gaba da tafiya tarbiyya to gaba ba za ta yi kyau ba ma'ana gaba ba za ta yi ɗan ɗa mai ido ba saboda yara suna tasowa kamar yadda muka faɗa a yanzu in aka yi yaro na kirki za a yi tsoho na kirki to yanzu in za ka yi tunani ko a unguwarku mai yiwuwa sai ka kilga yaro guda goma ko ishirin wanda kai ka tabbata ba zai zama limami ba ko malami sa'an nan ka hidda ƙila ɗaya wanda na kirki ne to in aka ci gaba da tafiya fa misali yanzu a ce muna shan wahala kowa na ganin laifin shugabanni ne to yaran da suke tasowa ba a ba su tarbiyya ba kuma wasu za su ƙara zama shugabanni kuma za su ƙara mulka 'ya'yanmu haka za mu dinga tafiya kenan kamar ana mulkin mallaka muddin ba iyaye baki ɗaya ba su taru suka kawo canji ba shine na ba da tarbiyya amma idan yaro ya taso tun yana ƙarami an koya mashi ƙwarani, ka koya mashi tarbiyya shi ma wancan ya koya ma yaron shi tarbiyya shi ma wancan ya ba shi tarbiyya to haka za a dinga haɗuwa da wannan wanda aka ba tarbiyya da wancan wanda aka ba tarbiyya sai a samu ‘ya'ya na gari amma kai baka ba naka tarbiyya ba wancan ya ba nashi tarbiyya an samu mutum ɗaya ya ba da tarbiyya cikin mutum ishirin to shi ma wannan kanshi da mai tarbiyyar ya fito shi ma tarbiyyar sai wahala gaske in bata ɓace ba saboda taka tana da tasiri sosai wajen ɓata tarbiyya to ya zama wajibi akan mahaifi abu na farko wanda zai dinga kwaɗaitar da ɗanɗan shi fiye da komi shine karatun alƙur'ani mai girma shine littafin da bamu da kamar shi amma yanzu kuma shine littafin da muka aje shine koma baya wajen karantawa mafi yawancin iyaye za su tambayi 'ya'yansu cewa me ka mi aka koya muku makaranta wani malami ke koya muku math ko english ya kake magana a turanci amma da wahala cikin iyayen da ke tambaya ‘ya'yansu a haka a samu suna tambayar ‘ya'yansu hizin nawa ka haddace menene ka iya na ƙwar'ani ya ya kake karatun alƙwar'ani ɗin saboda iyaye sun watsar da ƙwar'ani baki ɗaya sun ɗauki darussa wanda suke na duniya ne kaɗai sun ɗauki falle ɗaya kenan shi yasa ake dinga samun matsaloli a ƙasar baki ɗaya babban abin da ke kawo matsala shine rashin tarbiyya shine kowa da ya samu dama zai dama kowa zai yadda yake so saboda tunda yana karami ba a gina zuciyar shi akan tsoron Allah ba amma da za a dawo baki daya a gyara a koma tarbiyya baki daya kowa ya koma na Allah kuma ya tarbiyantar da 'ya'yan shi to sai an samu sauki matuƙa akan halin da ake a ciki saboda ƙur'anin da za a koya ma yaro shine littafi ɗaya wanda babu kamar shi wanda ya zo da duk waɗansu kyawawan ɗabi'u baki ɗaya hatta yaro ko ya karanta ƙur'ani yake bai ma san ma'anar wannan ƙwaranin ba to sai an ga natsuwa a cikin zuciyar shi sai an ga bambanci tsakanin yaron da ya taso babu abin da yake ji disco sai an ga bambanci tsakanin yaro wanda ya taso babu abin da yake sai kallon kwallo amma maimakon ƙur'anin sai aka maye ma yara da kallon kwallo za mu ga yara da yawa suna damuwa suna takaici hatta akwai masu hana 'ya'yansu zuwa makaranta musamman ba ta boko ba ta islamiyya da waɗanda ake koya mawa gida in dai ranar da ake ƙwallo ne to ana ba malami hutu ya zauna saboda ƙwallon ta fi ƙwar'ani to kamar kana gina yaron ne a zahiri kana gaya mashi wannan kwallon ta fi ƙwar'ani da yawa daga cikin yaran musulmai wanda suka samu tarbiyya ‘ya'yansu za su iya kawo sunayen ‘yan kwallo sun kusan guda ashirin ko hamsin amma a ce su kawo surorin ƙwar'ani guda hamsin ba za su iya ba to kai kanka in za ka yi hisabi ka sai Allah ya tambaye ka shi yasa sai na Umar ya ce kai makanka hisabi kafin ai maka hisabi hisabin da za ka yi ma shine duk abin da ka san haƙƙi ne na kanka mun karanta hadisi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku dukan ku za a tambaye ku akan kiwon da Allah ya ba ku. kiwo na farko wanda za a fara tambaya ka game da ɗanɗanka tambaya ta farko kuma shine kitabun lahi littafin Allah ƙwar'ani ya ka tarbiyantar da shi a cikin suratul furqan akwai waɗansu mutane wanda annabi zai kai ƙara su ne wanda suka bijire mu ƙwar'ani ga malam na san zai kawo mu annabi zai ce wa qala rasul ya rob inna qaumi takazu hadha alqur'ana mahjura ko annabi zai ce ya ubangiji al'umma ta fa sun guje mu ƙwar'ani wani sanya wata bai karanta ƙwarani ba wani 'ya'yan shi sai su sati ba ruwansu da ƙwarani. amma kuma ba yadda za a ko shi ne sai ya ce ya aje masa kuɗi sun tai makaranta wadda ba ta ƙwarani ba amma karatun ba babu ruwan shi to duk wanda ya sanye mu ƙwar'ani ta waye ya bijire mashi to ya ansa shari'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka annabi zai je gaban Allah ya ce ya ubangiji al'umma ta fa sun guje ma ƙwarani. ba su karantawa ka san kan akwai matsala saboda wahayin ma da ya sabka farko a kan karatu ya sabka haka Allah ce mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikra kai karatu kai kuma sai annabin da aka ce mai karatu zai kai karar ka ka guje ma babban littafi shine Qur'ani mai girma haka ko da kai baka guje mashi ba baka koyar da 'ya'yanka ba to kai ne za ka amsa waɗannan tambayoyin na kin karantar da 'ya'yanka wannan Qur'ani din sai malam ya ce fa nabda bi suratul fatihati za mu fa za a fara koya musu suratul fatihati wa suwarul qasiratin wa hibzi wa hibzi tahiyati malam ya ce fa'an don kuma za a koya musu surori yan ƙananu su za ka fara kada yaro ƙarami ne kuskuren da ake samu musamman a wajaje irin nan sai uba sai ya je wani na rera karatun ƙur'ani sai shi ma ya ce a ɗauko mu ɗan ɗan shi bakara ta nan zai fara a yaro karami zaka kwadaitar da shi karin ta hanyar koya mashi surori yan kananu wanda ba sahi kwalwar shi ba ba ka ga wani ya shekara goma yana shan wahala ba kai ma yau yau in nan ka ko malami ka tsare shi ka ce sai dan ɗanka ya zama wannan kamar zai mashi wahayi to ana son a hankali a hankali haka za a koya ma yaro ta yadda qur'anin ba zai fita daga ran shi ba ba zai ga an takura mashi ba malam ya ce kuma za a sa yaro ya haddace tahiya tahiya ta sallah dole ne sai yaro ya haddace ta sai kai tunani kana da yara eh, yaran ka san iya tahiya ko ko basu iya ba kana da mata matarka ta iya attahiyatu lillahi ko ko attahiya har yanzu take cewa to sai Allah ya tambaye ka akan haka kai ma karan kanka ka iya attahiya din ko ko baka iya ba to dole ne in kana da yaro da mata da duk wanda tarbiyyar shi take a hannunka sai ka koya musu wannan malam ya ce li ajlis salati abin da ya sa za su haddace surori kananu da kuma a tahiya ɗin saboda mi saboda idan za su yi sallah yaro za a koya mashi sallah tun yana shekara bakwai kaga kenan za ka koya mashi karatun tahiya da kuma surori kananu wanda bai dinga sallah da su sai malam ya ce wa an nukaffifa lahum mu'alliman litajwid wa hibdul qur'an wal hadith malam ya ce sai kuma mu keɓance mai yara malami wanda zai dinga koya musu tajwidi sa'an nan a keɓance musu malami wanda zai dinga koya musu a ƙwar'ani da kuma malamin da zai dinga koya musu hadisi da kai ma yaro haka ka gwada mashi ilimin addini yana da matakan mahimmanci sosai ya je islamiyya ya dawo ila baka da lokacin da zaka nan da shi ka ƙara karanta mashi to sai ka ware mashi malamin da zai zo ya ƙara koya mashi tajwidi ya ƙara koya mashi ƙwar'ani sa'annan kuma ya sa ya haddace hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saɓanin yanzu za ka gaba ruwan iyaye da wannan ban mantawa 2012 mun je daura daura waɗansu ɗalibai ne wanda ke karatu jami'atul islamiyya da waɗansu lakcarorinsu a madina suka zo a daura suka yi mamu daura wani ɗan najeriya sai ya ce cikin abin da ya ba shi mamaki da ya je saudiya shi a nan yana jin kan shi yana matashi yana jin kanshi da wahala a samu wanda ya kai shi karatu sai Allah ya sa cikin satin farko da ya je sun zauna ɗaliban ilimi sai ga wani balarabe ya kawo 'ya'yan shi 'yan ƙananu duka idan sun yi gudu su je su je JS1 ko JS2 ya ce a ɗan jaraba su kowa ya haddace ƙwar'ani wannan ɗan Najeriya in ya ce a zuciyar shi lakcara ne yanzu a can Madina ya ce sai na ce ƙaryar banza ya za a haddace sai ya ce kuma baccin haka sun haddace sahihul bukari sun haddace sahihul muslim shi kuma a gan yana cewa ta zo mu ji ta sai ya ce yanzu haka kuma suna hadda waɗansu hadisai ɗin kullum yaran suna hadda hadisi ɗari sai ya ce a jarraba su yara ne ƙananu ya ce wallahi da suka ɗauko littattafai suka yi masa tambaya ta ƙwarai babu mutum ɗaya wanda ya ce yaran nan daga ciki gyara daga nan sai ya ce sai ya eba rawanin shi kawai ya tabbatar da shi yanzu zai fara karatu da yana jin shi cikin idan ya je can ma zai yana tsammanin cikin ɗalibai in shi za a dinga biyo shi bayan ana tafiya amma sai zai ga yan yara sun gama dillita ta wanda Ina shekara ishirin shi ba zai iya haddace su ba masu zuwa to haka za mu ga da yawa daga cikin waɗansu ƙasashe na larabawa za mu ga yaransu tun suna ƙananu sun kwaɗaitar da su ƙwar'ani musamman ƙasar palestine ita ce da yawan malamai suka ce tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya wanda yara suka haddace ƙwar'ani inda za ka tabbatar da haka ko da bidiyoyinsu suke kake kallo za ka ga yaro ɗan shekara bakwai ko goma idan ya tsaya yana magana dole za ka saurare shi saboda Allah ya bashi basira sosai a kai saboda ya san ƙwar'ani za ka ga yaro ne ya tsaya yana magana idan shi buɗe saboda ɗan birni ne a ƙwar'ani ba ɗan binni ba ne a cikin Abuja da ayoyi da abin da zai magana sai ya jawo aya da abin da zai magana sai ya kawo aya da hadisi zuciyar shi da ke take a musulunci to wa'annan za mu gani ko labarin su aka baka kai ka san sun san abin da ake ce ma musulunci babu tsoro a zuciyarsu in ba tsoron Allah ba yanzu kan ko ba lo ta fashe za ga kowa ya ta subhanallahi inna lillahi to haka ake son mutum ya koyar da yara sosai su zama sun san addinin su to duk inda za su je a duniya zai wahala a ce tarbiyyarsu ta samu na ƙasu saboda me ka ba su tarbiyya ka ba su gini mai kyau tun a gida amma idan ka ba su gini ba mai kyau ba tarbiyya wadda bata tarbiyantu ba kai masa ha'inci cikin tarbiyya. to ba sai sun je ko ina ba tun a cikin unguwa za a fara bata tarbiyyar su tun a cikin unguwa waɗanda suke fataral in kama kaji in sun yo dare to su za ka fara bata tarbiyyar 'ya'yanka idan baka ba su tarbiyya mai kyau ba sai gaba ta uku malam ya ce tashji'ul aulada ala salatul juma'atu wal jama'a ana son a ba yaro kwarin gwiwa na fita sallar juma'a da kuma sallar jam'i yadda za ka ba shi ƙwarin gwiwa kana iya wa ya je sallah cikin yara ya ce ni sai kai ba shi kyauta wa ya je sallah ni sai ka mashi albarka ka yabe shi gaban gaban yara. wa ya je sallah cikin ku wanda ya sati ɗaya ko wata ɗaya kullum yana zuwa sallah to za ni mashi kyauta ko kuma za ni je waje kaza da shi to kana ba shi ƙwarin gwiwa akan zuwa sallar juma'a da kuma zuwa sallar jam'i amma da yawa daga cikin yara ba a koyar da su zuwa masallacin juma'a sai muga sun koma karan ɗagel kamar yadda ake karan ɗagel a mota shine za su ga heli manya tada sa'annan za su rugo da gudu su ɗage can bakin waje saboda tun suna kananu, wani baban shi ko sau ɗaya bai taɓa zuwa da shi masallacin juma'a ba babu ruwan shi to shi yasa shi ma zai ɗauki sallai kawai kamar duk yadda ya yi ta haka ya kamata da yawa ma sun san karfe nawa ake yi shi yasa wata rana idan liman ya yi da sauri sai su dinga tsogumi saboda me saboda su sun saba kawai za su zo su dage ne to wannan yana da nasaba da tun suna kananu mafi yawanci iyayensu ba su nuna musu mahimmancin sallar juma'a ba da kuma sallah a cikin jam'i malam ya ce Filmas fil wara a rijali ana son a koya musu wannan sallah a cikin masallaci a baya na mazaje bayan liman sa'an nan cikin sahu haka zaka jawo yaranka ka koya mashi yadda ake tsayuwa a sallah da yadda ake natsuwa da yadda ba a magana a cikin sallah da sauransu malam ya ce wa talaqqufa fi nusihina lahum in akda'u sa'an nan idan sun yi kuskure a cikin sallah ɗin ko kuma a cikin waɗansu al'amuransu na gida idan za mu yi musu nasiha za mu yi musu nasiha cikin sanyin rai kada yaron ka kana ba bashi tarbiyya yayi laihi guda ɗaya za ka kamo shi kai mashi mugun bugu wanda daga nan wani an wuce da shi asibiti to daga nan kana koya mashi yadda zai kangare yadda zai kika kuma zai ki abin da za ka koya mashi sai malam ya ce fala nuzu izuhum sa'an kuma kada mu tsoratar da yaran kada mu firgita su akan sallah idan ba su sallah ba an ce a ladabtar da yaro a kada kai mashi jina-jina kai samu taɓarya ko wani abu ka kwamce shi har ma ji sallai da kai da ka sa kai sallai duk baya ƙaunar su a'a za ka tarbiyyantar da shi cikin sanyin rai cikin hali mai taushi malam ya ce wala nasruk bihim sa'annan kuma kada mu dinga daka musu tsawa muna musu kwakwazo idan za a tarbiyar yaro karami a hankali ake bin shi ba a kyale shi ya lalace kuma ba a yi mashi tsawa wanda tafi yadda zai fahimta kuma ba a tsoratar da shi ko da yaushe a ganshi a tsorace kamar kaza mai kwanci sai malam ya ce la'alla ya tubu idan aka yi masa haka za su ba sallai baki daya Don sallah ka samu kai mai mugun mugu to da an kira sallai ma sai ya gaban shi ya faɗi bai kaunar sallai sai dai ka dinga kwatanta mashi cikin hanyoyi na dubara da hikima malam ya ce wani sama ba da zalik idan muka yi haka har muka yi masa tarbiyyar da suka ki sallah to za mu yi zunubi duk wanda ya tso ya hana ɗanɗan shi sallah ta tarbiyyar da yake ba shi to kuma duk da haka yayi laifi an ce kai tarbiyya ka buge shi to akwai kallon bugun da za ka yi mashi na daftarwa idan bugun yayi yawa zai koma cewa a baga a saki ba ta maganin ɗan iska ma'ana duk bugun da za yi mai ba zai shirye ba sai malam ya ce gaba ta hudu ta'awudul auladu sawmu mundu sab'atu liyata awwaduhu al bulugi malam ya ce a koya ma yaro azumi tun yana ɗan shekara bakwai saboda idan ya girma ba zai mashi wahala ba yaro tun yana ƙarami za ka fara koya mashi azumi idan ka ga yana shekara bakwai ba zai iya kaiwa ba hanya mai sauƙi sai ka dinga rama mashi biyu idan ya ɗauko tun da safe in ya kai azahar ya sha nan kuma gobe ya ɗauka daga azahar sai ya da kaiwa haka haka ake tarbiyyantar da shi ba a ga da kanshi yana shi zai iya zai iya zai iya in yana karami sai a bi a hankali a koya mashi to shine idan ya girma ba zai ɗauki azumi wani abun da zai wahalar da shi ba sannan ba zai ɗauki azumi ba kamar a yayi laifi kamar wani punishment ne ake mashi yayi laifi tun yana ƙarami Allah ladabtar da shi an koya mashi ibada ce mai tsoka mai kuma lada shi ne ƙarshen wannan darasi wanda malam ya ce ta'alimu salata ma'ana yadda za a koya ma yaro sallah sai gaba ta gaba malam ya ce as-sutru wal hijab sutura ta musulunci da kuma hijabi na musulunci wannan gaba ce mai girma wadda za ta taɓo mutane da yawa domin da yawan mutane suna sa sutura suna ganin kansu musulmai ne amma ba sutura musulunci suke sawa ba da yawa daga cikin musulmai wanda suke da matan aure suna sa tufafi suna fita amma kuma ba irin tufafin da Allah